yanzu haka dai ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jiha da na tarayya kana da makarantu da asibitoci da galibin kamfanoni masu zaman kansu sun kasance a rufe a birni da kewayen kano a kazalika zirga-zirgar jama'a ta takaita musamman a yankunan da bankuna ke gudanar da hada-hadar su tunda jami'an kungiyar kwadago a nan kano suka yaba da yadda ma'aikatan a kowane mataki suka bi umarnin kungiyar na ƙasa kwamar kabiru a domin jibir shine shugaban reshen jihar kano na kungiyar ta nlc ba a taɓa ma yajin aiki wanda aka samu kyakkyawar biyayya irin wannan ba dalili ko shine duka ƙungiyoyin kwadago guda uku da na nlc da tuc da ulc a wannan karan sun zo sun tafi da murya ɗaya duka waɗannan ƙungiyoyi sun zo a guri ɗaya sun samu compliance daga rahotannin da muka samu da kuma yadda muka zagaya kuma muna godiya ga ma'aikata muna kuma fatan su ci gaba da zama a gidajensu har sai sun ji daga gare mu yajin aikin gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke tsaka da matsin tsadar rayuwa al'amarin da ya sanya masu kula da al'amura ke ganin matakin zai ƙara jefa rayuwar jama'a cikin ƙarin garari. Mu ma ba wai a san ranmu ake tafiya yajin aiki ba yajin aiki shine makami na ƙarshe ga kowane shugaban ƙungiyar kwadago kuma duk lokacin da aka tafi yana la'akari da irin waɗannan abubuwan ba a san ransa ba shi yasa ma muka bada a wa'adi na kwana goma sha hudu domin hankalin gwamnatin tarayya ya dawo shi kansa tattaunawar da ake yi ne aka ce an dakatar da shi har illa ma sha Allahu muka kuma muka ce ya kamata a dawo a ci gaba saboda ma'aikatan Najeriya sun yi hakuri kimanin shekara biyu ya cancanta a ce an yi abin nan amma ba a yi ba A jihar Jigawa ma ofisoshin gwamnatin tarayya da na jihar sun kasance a rufe yayin da hada-hadar bankuna ta tsaya cik baya ga tsayawar harkokin koyo da koyarwa a makarantun jihar. Wasu daga cikin masu shari kan al'amuran yau da kullum na ganin kamata ya yi ƙungiyar ta matsa lamba ga gwamnatin tarayya kan bukatar kyautata tattalin arziki maimakon ƙarawa ma'aikata albashi. To amma kwamar da Aliyu Abubakar Getso da ke zaman tsohon sakataren ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano na cewa. Ba safai gwamnatin take ainihin jawo wakilan ma'aikata a matsayinsu na ainihin shugabannin kungiyoyin kwadago shiga cikin harkokinta na gudanarwa ba musamman kan al'amuran suka shafi tattalin arziki gani suke yi ainihin zagon kasa ma za su yi musu saboda daga cikin ainihin mambobin kungiyar kwadagon nan akwai waɗanda sun karantu sun nazarci abubuwa da yawa wanda suka shafi tattalin arziki kuma ba sau ɗaya ba sabi ba ko a shafukan jaridu ko hanyoyin eh, sadarwa na intanet nan yanzu ainihin suna ba da ra'ayoyinsu su yi rubutu mai tsawo su nuna gwamnati irin abubuwan da ya kamata ta yi domin ta gyara tattalin arzikinta amma ba la'akari take da shi ba saboda haka idan ma wani abin ya taso wanda ake bukatan ainihin kwarewa ba safai ake kira wakilan lebu su shigo ciki domin su ba da shawara ba ko sun ba da shawara ba karɓa za a yi ba. Jimlar Naira dubu sittin da biyar ne kungiyar kwadagon ta Najeriya ke muradin ya zama mafi karancin albashi ga ma'aikatan ƙasar maimakon Naira dubu goma sha takwas da yanzu suke karɓa. Ko da yake har yanzu akwai wasu daga cikin jihohin ƙasar da ba sa iya biyan hakan fiye da shekaru biyar bayan amincewa da Naira dubu goma sha takwas ɗin a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.